kamar yadda kuka sani duk bidiyon da kuka bude kuna kallo akwai lambar waya da ake sawa a sama to ga masu bukata za ku iya tuntuɓar wa'annan lambobin domin neman ƙarin bayani tare kuma da samun ingantaccen magungunan mu to kamar haka dai kamar yadda na gaya muku yanzu zan fara ɗauka ɗayan bayan ɗaya muku bayani akan su tare da amfanin su a jikin mu domin samun dawwamamman kwanciyar hankalin gudanar da rayuwar auren mu gaba ɗaya to zan fara da wannan da kuke ganin shi ga mata musamman wa'inda suke son ƙara girman jiki wato ƙiba akwai mutane da dama da suke complain akan suna son su jikinsu ya ɗan cicciko ko dan su ba mai gida sha'awa an sa kaya ya ɗan fito komai ya fito a can a can yadda ake so to ga wannan duk macen da take son ƙara ƙiba gashi nan dai kun gani ga yadda za a amfani da shi duka komai gashi nan a jiki maganin ƙara girman jiki gashi nan ga macen da take sha'awa na gargajiya ne kamar yadda kuka gani gashi nan an yi packaging din su kuma ingantattu ne ga duk macen da take sha'awa take so za ta iya tuntuɓar mu kuma za ta sha cikin yadda Allah tare da hukuncin Allah duk yadda ta sha za ta gaya mata aiki cikin ƙanƙanin lokaci amma ba za ku gane hakan ba sai kun gwada sannan kuma baya ga wannan akwai kuma wanda suke fama da ƙiban ya musu yawa tare da tumbi teɓa ya musu yawa mace za ku ga mace har mace amma kiba ya mata katutu ya mata yawa ta rasa yadda za a yi ta rabu da shi ga tumbi sai zazzagowa yake yi to wannan maganin in kika rike shi shi wannan ba kiba zai kara miki ba rage kibar nan zai kara miki ki dawo normal eh, jiki ki ya dawo daidai yadda kike so kowane kaya kika sa zaki ga fitin ki yayi kyau kin rage kiba kin dawo daidai ba wai kin kara kiba ba to wannan maganin shine za a amfani da shi na gurin ganin cewa mace da take son ta rage kiba in take shan wannan maganin to cikin hukuncin Allah za ta rage kiba to baya ga wannan kuma ga wata babbar tsaraba da na zo muku da ita kun gan shi nan na san kun cajin bayanai akan goron tula goran tula goran tula to wannan ba goron tula ba ne amma haɗi ne daga cikin goron tula haɗi ne na musamman wanda aka yi shi musamman saboda mace abin da yasa ni ce musamman saboda ke idan kuna bibiye da ni akwai shirye-shirye da na ta yi akan infection infection infection ciwon sanyi da ya addabi mata musamman matsaloli da ke faruwa da su ta bangaren su ba a jin daɗi mun sha ganin kiraye-kiraye wayan da korafe-korafe akan ta ya za a magance wannan infection din me za mu yi amfani da shi ni matana kaza matana in na je saduwa da ita bani jin daɗi ni ina ganin kaza ina ganin discharge kaza ina ganin kaikayi yana fito mini a gabana ƙuraje na fiso mini sannan ga ruwa mai wari da kauri da yauki yana fita a gaban mace to nan duk na gaya muku alamomi ne na infection to uwar gida ga wannan gashi nan dai haɗin gona tula ne ingantacce ga nan a cikin leda gashi nan zan buɗe muku za ku ga yadda za a yi amfani da su zan gaya muku wannan na farko gashi nan dai kun gani kuma duk yadda za a amfani da shi yana nan a rubuce na farko yana maganin wannan ƙaiƙayin gaban da mace take fama da shi wanda ya haddasa mata ciwon infection ya haddasa mata yana magance ƙaiƙayin gaba wannan ruwan da yake fita mai wari wanda yake hana ki kwanciyar hankali shi ma wannan goron tulan haɗin goron tulan nan yana magance shi sannan wannan ƙaiƙayin da gaban ki zai rinka yi kikikir kikikir kikikir kina susa babu daɗi baki sha'awar mai gida ko ya zo gare ki ma kawai dai za a yi za a yi mu'amala ne ba tare da kin ji daɗi ba ba tare ma da kin san me aka yi ba sannan ana saduwa da gida ki rika jin zafi duka wannan na gaya muku infection ne ya yi miki katutu uwar gida to me zai hana ki jarraba wannan gorin tula gashi nan bayan kin sha kin yi amfani da shi ya magance miki wannan matsalolin da kike fama da shi wanda infection ne ya haddasa miki haka bayan ya magance miki ga kuma wata riba da zai kara miki a jikin ki daɗi biyu kenan zai kara miki ni'ima zai kuma dawwamar miki da ni'iman jikinki zai kara miki ruwa a jikinki ko da yaushe za ki kasance idan kun yi mu'amalar aure tare da mai gida to ke ce ba a gaban shi babu wata sauran matsala da za ki fuskanta cikin hukuncin Allah shi wannan goron Tula. uwar gida zan so ki gwada wannan saboda yana da matukar amfani kuma ingantacce ne gashi nan idan kika gwada ke kanki zaki ba ta kusa da ke labari ai na gwada wannan haɗin na ji daɗin shi yanzu ba ni fama da wani matsala lafiya launi da mai gida idan an kwanta da ni ina jin daɗi kafin ma ya zo gare ni ni nake neman shi saboda kun san wannan infection ɗin ya ka tutu ke kanki ba za ma ki ji sha'awa ba idan ma an zo gare ki ba za ma ki so a miki ma ko ma a miki ba za ki je da kike so ba to me zai hana ki gwada wannan bolin haɗin bolin zan buɗe muku za ku ga yadda yake kulli ne guda shida ne a cikin leda yake guda shida ne a ciki bayan ruwan da ke cikin shi akwai kuma kullum abun da aka hada da shi a ciki wato icen da za ku ci da shi kenan shi idan na bude mu kowane guda daya za ki yi amfani da shi ne rana daya idan kika sha ruwan nan da safe to sauran icen da aka hada maganin da shi za ki ci shi ne shi kuma da yamma kin ga kin gama da kulli daya ba za kuma ki kara daukan kulli daya ki amfani da shi ba sai bayan kwana biyu idan kin lissafa kenan wannan guda shidan duka da aka yi fakijin din shi a cikin nan zai miki kwana goma sha biyu kenan in kika yi amfani da kulli ɗaya ba za ki kara ba sai bayan kwana biyu sannan za ki kara amfani da shi kuma na ce miki yadda za ki yi amfani da shi idan kika kwance kulli ɗaya akwai ruwa a cikin shi bayan kuma haɗin maganin da yake a ciki ruwan za ki sha shi da safe sannan kuma shi maganin da yake ciki za ki ci shi ne da yamma to uwar gida albishirinki albishirinki na kamin wani magani ga yanar da zaki amfani shi musamman idan mijinki kin lura cewa mai yawan bibiye bibiyen matan banza ne a waje musamman in kin gane ɗabi'un shi kenan shi dai idan ya fita ya je ga waccan ya je ga waccan to ga wannan haɗin da zaki amfani da shi kin gan shi na a ciki zaki ga shi na an mishi alaman kwaɗo ruwa ne a cikin shi ba kwaɗon bane a ciki ruwa ne a cikin shi idan kina so ki amfani da wannan mijinki ya zama ya zama da mijinki ne ke kadai ba tare da in ya fita yana hangen wasu a waje ba ba shi ga waccan ba shi ga waccan yadda za ki yi amfani da wannan maganin ki kama mijinki ya zama naki ne ke kadai ki mallake shi ki mallaki kan ki mallaki komai shine idan kika bude zan bude miki shi ba za ki ga yadda za ki yi amfani da shi in kika bude na gaya miki ruwa ne a cikin shi za ki tashi tsaye ki sha shi a tsaye idan zaki sha shi zaki ambaci sunan mai gida zaki ambaci sunan oga ki ambaci sunan shi ki shanye gaba ɗaya zaki shanye shi a tsaye to insha Allah cikin hukuncin Allah zaki ga mijinki ya dawo gare ki ke kaɗai? ba na wata bane a waje amma ba sai kin gwada sai kin jaraba kuma kamar yadda na gaya muku a saman bidiyo akwai namban waya a kai yana nan namban waya za ku gani in kuna bukata duka za ku kira mu za ku tuntuɓe mu kuma za ku same shi kuma magunguna ne masu inganci wannan yana da matukar amfani gare ki uwar gida kun san mazan nan namu na yanzu ba ba shaida ba za mu iya musu wani shaida ba amma me ya kamata ki kama mijinki a hannu ko da ma baya yi ma za ki iya siya ki gwada saboda zuciya ba ta da ƙashi matan nan kuma na waje ba imani gare su ba wallahi tallahi ba ibani gare su ba wani gida kin san dai yan matan nan da zawara wannan na waje ba ibani gare su ba da sun ka ɗan mazajen mu sun fita 'yan acan acan an gasa sun ɗau wankan nan an shiga mota an ce ana jin sauki to fa abu na gaba da za su yi shine a kama wannan mijin to ke kuma me yana ki gaggawa ki zo ki samu naki saboda ki kama mijinki a hannu kafin wata ta anshe miki in kuma ta anshe miki ma lokaci bai kure ba gashi nan dai zaki zo ki gwada mijin ke dawo hannun ki dawo gare ki kar ki yadda kakki yadda wata budurwa ko ba zawara ta riga ki zuwa ta ansa wannan maganin kake yadda saboda idan ya zo hannunta abin babu daɗi <laughs> ya zan so ki riga ta ansa uwar gida yawwa to kin ganshi nan dai gashi abin na gaba kuma ga wani gumbanin mai ban mamaki uwar gida sharp shooter kenan in kira ji ana sharp shooter in kika samu wannan kin gama da shi gumba ne gashi nan shi gashi nan dai kamar sabulu kamar sabulu da wasu suke cewa wai wannan ma sabulu ne kin ga shi nan gashi nan a ciki gumba ne nagartaccen haɗi ingantacce idan kika sha nan da nan zaki ji uwar gida kin jike kin yi shakkaf kawai oga kike jira kin gan shi nan gumba ne gashi nan zaki dama shi kaman fara zaki sha shi da madara zaki samu madaran ki mai kyau ki gida ma shi kaman fara zaki sha shi shi ma yana kara ma mace ni'ima tare da ruwa kuma sannan idan oga ana mu kika ihun shi ma sai ya cika muku gida ina tunanin lokacin in dai kika sha wannan sai kiran ɗaya kina ɗan toshe mai baki <laughs> saboda abubuwa kin gane ai to yayi kyau abu na gaba kuma abin da zan dauka a nan shine ga wani haɗi nan emergency kun ga yadda na dauka miki haka guda biyu yadda na rike miki su haka haka ake so ki haɗa emergency kenan na san dai kowa ya riga ya san kalmar emergency gaggawa kenan yawwa haɗin gaggawa ne wannan shi wannan ana so ne idan kika same shi haka wannan ki raba shi hudu garin shi ma wannan ruwan ki raba shi hudu kowanne idan ki sha sha shi na kwana hudu kenan shi wannan idan kika ɗiba rabi bayan kin raba shi hudu shi ma wannan ki raba shi hudu za ki kinta ta ki samu dan kofin ki tsaftatacce ki zuba garin sai ki kawo ruwan shi ma ki zuba in kika dama shi ma sannan kuma za ki samu eh, madaran ki shi ma mai kyau za ki samu madara su ki zuba ki sha uwar gida ki gwada wannan ki jaraba wannan ina ƙara gaya miki kan ki bari wata wata bazawara a waje ko wata budurwa a waje ta riga ki zuwa ta samu wannan din eh, ta samu wannan haɗin na emergency saboda idan ta samu ta rike miki mai gida a waje gaskiya I'm sorry for you uwar gida amma gaskiya ba zan so hakan ya faru ba ki ya ki maza ki zo ki nemi wannan haɗin naki na emergency na ce miki hudu za a raba shi idan an raba shi hudu za ki zuba in kika dilutin din shi da wannan za ki sa madara za ki rinka cin shi har na tsawon kwana hudu kuma kamar yadda na gaya muku sauran ƙarin bayani akwai lambar waya tana nan a sama kamar yadda muke sawa a kowane bidiyo namu za ku iya kira za ku tuntuɓa za ku ji sauran ƙarin bayani tare da kuma buƙata idan kuna so wannan haɗi na emergency kenan bari ajiye shi a gefe da ko muku wani kuma to uwar gida ga kuma wani haɗi nan tare da sinadarai masu inganci shi nan kin ganshi shi ma wani haɗi ne wanda zai ƙara miki ni'ima bayan ya kara miki ni'ima zai kuma dawo man miki da ni'ima a ko da yaushe kuma sannan yana magance wannan matsalar ciwon sanyin infection kenan duk magungunan da nake kokarin ina nuna muku ina daga muku ina muku bayani akan shi ina kawo muku ne tare yau wato kamar yadda na gaya muku duk magungunan da muke kawo muku masu ingantattu ne kuma nagartattu ne idan kuka sha za su muku amfani sannan kuma za su kawo muku da wannan lalurar ta infection da yake damun ku shi wannan haɗin da kuke gani shi ma yana magance wannan matsalar ta infection sannan kuma yana matsa mace in gaban ki ma ya kasance ya buɗe ni sakamakon shigan ki da ake ta yi ko da yaushe kuma baki san yadda zaki kula da kanki ba ko kuma sakamakon buɗewa ta infection kusa akwai buɗewa ma na infection to idan kika kasance kina shan wannan maganin gaban ki zai koma ya tsuke inda kika san ba a taɓa shigan ki ba shi yadda zaki sha wannan maganin za ki sha marfi biyu da safe za kuma ki sha marfi biyu da yamma in kun haɗa marfi hudu kenan a rana yana da amfani sosai wannan maganin musamman ke ga uwar gida ina ƙara gaya miki ina ƙara jan kunnen ki kar ki bari wata mace a waje ta riga ki zuwa an san wa'innan magungunan saboda yana da matukar amfani a gare ki da zamantakewa tsakanin ki na mai gida saboda haka ki garzayo ki zo ki anshi naki ki gwada ki je ki jaraba ki gani kuma ke da kanki zaki kira zaki ba da labari yawwa to jama'a masu kallo da saurari wa'innan abubuwan da na taɓo muku in kun lura ga sunan ban ma fara komai ba kaɗan kenan da na taɓo muku na gaya muku ya amfanin su da yanayin yadda za ku ji a jikinku idan kun yi amfani da su kaɗan kenan daga ciki ga suna wa'inda na muku bayani in kun lura akwai saura da yawa kuma ba ma iyakan su gidan ba suna nan a jibge bila adadin kowanne da yanayin nan da zaka sha da yanayin amfanin da zai maka yanzu abin da zan ce da ku a nan ku tara a shiri na gaba domin jin sauran bayanai akan wa'insu nagartattun magungunan mu da muka tanada muku musamman ga ku ma'aurata domin samun dawwamamman zaman lafiya tare da kwanciyar hankali a gare ku a nan zan yi sallama da ku in ce ku tara a shiri na gaba domin jin cikakken shirin na gode